sallallahu alaihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajibin rabbi li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna al-hadith al-khamis wa 20 al-hadith al-khamis wa 20 hadisi na 25 hadisin da ya magana akan ashakku wal waswasa shakku da waswasi حديث بسند متصل إلى شيخ المحدثين وأفضلهم محمد بن يعقوب الكوي رحمه الله تعالى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي محبوب عن عبد الله بن سنان قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل آكل فقال أبو عبد الله عليه السلام wa ayyu aqlin lahu wa huwa yuti'u ash-shaytan fa qultu lahu wa kayfa yuti'u ash-shaytan fa qala salhu hadha allazi yati min ayyi shay'in huwa fa innahu yaqulu laka min amali ash-shaytan wannan hadisi na 25 yana magana ne akan abin da ya shafi mutumin da aka aka jarabce shi da wasu wasi wannan yana daga cikin abin da akan jarabci mutane galiban za ka ga wa'yansu suna da matsalan wasuwasi shakku shakku da wasu wasuwasi wannan yana daga cikin hanyoyi da shaidan yakan kokari ya bata aikin mutum ya ɓata aikin mutum kamar yadda muka sani cewa shaidan ya yi rantsuwa a gaban ubangiji cewa fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin shaidan ya rantse a gaban Allah cewa na rantse da buwayanka sai na ɓatar da zuriyan Adamu ga baki daya sai dai bayanka waɗanda ka tsarkake su su ne kawai amma zan bi ta hanyoyi a wani wuri ya yi bayani cewa ainihin zai bi ta hanyoyi daban-daban domin ya batar da mutum zai amfani da rundunansa na ƙafa, da rundunansa na dawakai zai zo mutum ta dama ta hagu ta samansa ta ƙasan shi zai zo mutum ta fuskoki daban-daban menene babban manufan shine a fasa kowa ya rasa tunda shi allah ya tsine masa ya rasa aikinsa to shi ma yana so kai ma ka rasa naka aikin ya zama ka koma lahira ba ka da wani rabo ka da wani sakamako sai fushin allah da azaba allah ya tsare mu da haka shaidan yana da hanyoyi a salib yana da hanyoyi da uslubai daban-daban kuma kada ka yi tsammani in kai mai addini ne sai zo ya ce maka ka bar addini ba haka bane a ta addinin zai zo ya batar da kai ta fuskacin addini shine min qibali la ilaha illallah ta fuskacin addini zai batar da kai idan kowane mutum yakan zauna ne ya karance shi ya ga menene zuciyanka tafi karkata me kake so me rayuwanka ta dora akai to ta wannan zai fito ma ya ga yadda zai ya batar da kai ya bata maka aikinka in kuma daman mutum nashi ne shi ma shaidani ne to shi kenan dama wannan na ajihunsa kaga ainihin kwandalan da ke ajihunka baka ta ita kana kokarin kwandalan ka karo wata kwandala ne a waje to wanda ya zama daman shi shi na shaidan ne to shaidan baya ta tashi yana kokari ne ya za a yi ya ya fuzgo wa'ansu mutane to shi wannan hadisi daga abdullahi bin sinan ne yake cewa an ambaci wa imam jafaru sadiq wani mutum wanda aka jarabce shi da wasuwasi a alola da sallan shi in ya zo alola zai na ta wasuwasi yana shakku haka ma a salla. sai shi wanda yake bayani wa wanda yake faɗa imam jafaru sadiq sai ya ce wannan mutum kuma gashi mai hankali ne sai imam jafaru sai ya ce wani hankali ke da shi alhali yana da'awa shaidan wanda yake da'awa shaidan za a ce yana da hankali faƙara lahu sai ya ce da shi ta yaya yake ɗa'a wa shaidan sai imam jafaru sada ya ce ka tambaye shi wannan shakkun da waswasi da da yake zuwa mishi daga ina wannan shakku da waswasi yake zuwa mishi zaka ji zai ce maka shaidan ne da kuma in shaidan ne yake baka umarni sai ka bi wannan umarnin kaga ka zamo mai biyayya ga shaidan kenan to mun yi sharhin da ya kawo imam ya kawo sharhi akan ita wannan ruwaya sannan fasalin farko ya kawo alwaswasa min al'amali shaitaniya waswasi yana da cikin aiki na shaidan a cikin wannan fasali ke za mu tashi inda imam yake cewa innal yi yukhalifu nas al-mutawatir wa ijma'il ulama hal yajibu an nu'addahu min amali shaitan aw min taharati nafsi wa taqwaha ruwa muke cewa yanzu mutumin da ya saba wa nassi na addini nassi ko mutawatiri da ijma'in malamai ya saba wa ijma'in malamai shin yanzu wannan mutumin za mu sanya shi aikin da yake aikin shaidan ne ko ko tsarkakan zuciya ne da oran Allah ya sanya shi ke wannan aikin nan bayan ya kawo magana mai wasu a aroda. za ga wani ya zo alwala sai ya wanke gabansa so biyar so goma ma wani sai ya wanke fuska wani sai ya yi tsarki ya yi awa ɗaya na wajen tsarki wani ya zo sallah wajen kabbara na ya dinga kabbara kenan allahu akbar sai ya ji kaman bai ba allahu akbar sai ya ji kaman ma kabbarin ba ba sai ya sake nanata to wannan abin da yake na nanatawan tsoron allah ne ya sa shi yake nanata ko ko ko yana biyayya wa shaidan ne nan tambaya imam yake to za mu sanya irin wannan mutumi mai waswasi a matsayin tsoron Allah ne ya sa shi yake ɗaharatun nafsu ne da taƙawaha ya sa shi yake wannan koko aikin shaidan ne yana biyayya wa shaidan ne saboda abin da yake a nassi mutawatir da ijimin malamai shine mai shakku baya la'akari da shakunsa me yawan waswasi baya la'akari da waswasinsa har aka tambaya to ya za a gane mai shakku in ka koma malam fiqh sun yi ta'arifi ko sun yi bayani dangane da yadda za a gane kai mai shakku ne wasu suka ce in kai a sallar asuba kai shakku azhar ma kai shakku la'asar ma kai shakku to ka zama mai waswasi waswasi ya waswasi ya aure ka saboda ba ka yi la'akari da wannan ba ko da ka yi ba ka yi wani gyara sai ka ci gaba da sallah ɗinka ina fata an gane ka koma malaman fiqh sun kawo bayani gwargwadon yanayi wani yayi za ce ka kai mai wasu wasi ne ina fata an gane mutum sai ya koma ga littattafan fiqh kamar ya kawo mana hadisi daga imam jafaru sadi inda yake cewa alwudu wahidatun fardu alwula wankewa ɗaya shine farilla wa isnani la ujar na biyu kuma babu lada wa salisu bid'atun na uku kuma in ka wanke uku kayi bid'a ne domin za Allah bai wanke su uku ba na fata an gane su a makarantar sunna ne wanda suka bar babul ilmi suka bar madinatul ilmi suka bar kofan madinatul ilmi na manzan Allah sai zama shi ne sai a ce ka wanke hannu so uku ka shaƙa ruwa so uku ka kurkure so uku ka face so uku ka yi wani ma har kama ya ce ka yi so uku za ka ga waɗansu za a ga sun abin nan to duka abin da yake farilla shine wankewa so daya idan wankewa so ɗaya nan bai ba to sai ka ƙara na biyu duk a matsayin na ɗaya amma kada ya zamo an yi so uku wannan shine abin da yake malamai suka yi itifaki a kansa to shine imam yake cewa fa iza kanat hazil waswasa min jara'i muntahat taqwa wal ihtiyad fi din falimaza najib min zawil waswasa allati la mabarra laha wal jahalatu al mutanasikin la yahtaduna fi mawadin yajibu ihtiyar fiha aw yuhabbu yake cewa to idan wannan waswasi ya kasance ne sakamakon tsoron Allah da mutum yake da shi yasa yake wannan waswasi din da kuma sa a cikin addini yasa yake yake wannan waswasi din yake ta nana ta aiki bali ma za na ji da me yasa muke samun da yawa daga cikin masu wasuwasi wasuwasin da ba shi da wani dalili wasuwasin da yake sakamakon jahilcin mai ibada ne amma ba su yin ihtiyadi a wuraren da ya zama wajibi a yi ihtiyadi ko musabi na ihtiyadi me yasa ba a samu haka sai a wajen abin da ya shafi bautan Allah ne nan ne za a ga mutum zai ce to ai saboda ihtiyadi ne yana taka tsantsan ne domin galiban mai wasu mai irin wannan wasu yasin za ga akan wai suna taka tsantsan ne yana so ya yi ibadan ibadansa daidai tsibtsib kada ya samu wani mishkila to shine imam yake cewa me yasa ba mu samun irin waɗannan mutane suna ihtiyadi a wasu wurare wanda yake wajibi ne ma a yi ihtiyadi ko musahabi sai a wannan wurin imam yake cewa hal samita ahadan ya ishu halatul waswasa fi shubahatul maliya shin ka taba jin wani wanda yake rayuwa a cikin halin wasuwasi dangane da al'amarin dukiyansa in ka dubi in ka dubi wa'annan masu yawan wasuwasi wanda zai rinka nana ta alola ko ya nana ta kabbara ko ya ta irin wannan in ka bashi in ka bashi in kuɗi ne ɗan canji zai baka canji daidai ba zai wasu wasu ya ƙara ma ba ko ko zai ƙara ba zai ƙara ba in kuma zai karbi canji a wurinka an ka rage masa zai ci ai ka rage ba zai wasu wasu ya ce a daidai ka bashi ba to me yasa a nan ba zai wasu wasu ba sai a fuskacin addini man manil wasu yin da fa'a zakatu wal khumus marratil adida imam ke cewa su waye daga cikin masu waswasin nan wanda za ka ga ya ba da zaka sau biyu ko sau uku ko ya fitar da kuma sau uku ko sau biyu saboda yana wasu an yi na fitar ɗazu barin sake fitar da kuma da ko zakan na na fitar kuwa bari in sake abin yanzu ko nan ko nan yan uwa da ake da hakkin shuhada akwai masu wasun da ya ba da hakkin shuhada sau biyu za ga babu to me yasa a wannan bangaren ba za a yi wannan wasu wasin ba sai a wajen sallah da ibada za a yi wannan waswasi wa zahabba il hajji li adal wajib marratin mutakarra me yasa mutum bai je hajji so da yawa ba sakamakon yayi waswasi anya ko wancan hajjin da nayi ta yi daidai ko ko ba ta yi daidai ba bari ya sake zuwa ka taba ji mai waswasi yana wannan babu ya ce wa araba an ta'amin mushtabiha kuma za ga irin wayannan sai ya kau da kai daga abinci wanda yake mustabihi ba zai wasi abin nan ba in yunwa ta kama shi to ba zai la'akari to wannan abincin ya halatta ya ko bai halatta ba wannan abincin ta hanyar halal aka same shi ko ba ta hanyar halal ba nan wato ina faɗi ba wai ba an kallafa maka ka yi bincike cewa wannan halal ne ko ba halal ba ina fata an gane abin da ya bayyana maka shine zahirin shari'a shine abin da shari'a ta ce to amma za ga irin wannan masu wasu to in abin da ya shafi biyan bukatansu ne wani abin da ransa yake so ba sa wasu wasi a kai da za su yi wasi a kai ba ne ke cewa limaza kanat asalatul hilliya fi ad'ima al mustabiya jariyatun asalatul tahara fi mashkuka fi mashkukun najasati gairu jariya ke cewa me yasa ainihin asala ta halahiliya a cikin abinci mustabihi yake gudana ma kuma asala ta ɗahara a cikin abin da ake shakkun da jasan shi amma shi jituwan shi shi baya gudana me yasa akwai ka'ida fiqhiyya akwai qawaid ko ka'idodi wanda malaman fiqh su fitar a bisa nasosi na alkur'ani ko na ruwayoyi ko na ruwayoyi na hadisai akwai littafi ma da ake cewa mi'atu ka'ida ko alqawaid haka gashi ɗan ƙarami ne alƙawa'id mi'atu ƙa'idatin fiqhiyyatin ma'anan wa madrakan wa mauridan haka wannan ƙa'idodi ne guda ɗari na fiƙihu wanda an fitar da ƙa'ida ɗin ne daga nasosi ruwayoyi wanda mutum zai iya fitar da abin to daga cikin ƙa'ida ɗin nan mun karanta akwai ƙa'idatul farak a fiƙihu akwai ƙa'idatul tajawuz shi ma a fiƙihu to akwai abin da ake cewa ƙa'idatul asala alhilliya da kuma ƙa'idatul asala a ne yake suna dahara wato ƙa'idatul asala na abin da ya shafi wato tsarki asalatul ɗahara da kuma asalatul hilliya in an ce asalatul hilliya shine wato a me yake me ake cewa dukkan abin da ake shakku a kansa to wannan abin halal ne har sai ka san haramcinsa daga ruwaya ne kullu shay'in laka halalun hatta tu'raful haram bi ainihi duk wani abu halal ne har sai ka san wannan abin shari'a ta ce haram ne amma duk abin da shari'a ba ta ce haram ba ba ta fito ƙarar ta ce wannan abin haram ba to halal ne an gane ko akwai abubuwa da shari'a ta yi shiru a kai ba don an manta ba sai don rahama da yalwa na shi addini din ba idan Allah ya manta ko manzo Allah ya manta bane saboda duk abin da shari'a ba ta fito ta ce wannan abin halal ba ko ko wannan abin haram ne ba to wannan abin in ba a ce haram ba to wannan abin halal ne shine kullu shay'in laka halalun hatta turaful haramu bi ainihi an gane ko wannan kaga yana yana fa'idantar da cewa kullu shin mashkukul hilliya aw hurma duk abin da ake shakkun cewa wannan haram ne ko ko halal ne to sai a dauke shi a matsayin halal tunda shari'a ƙarar nasi bai ce wannan abin abu kaza haram ba ne an fahimta ko ko ko kullu shay'in laka dahirun hatta ta'lamu annahu qazarun asala dahara kir asalatu dahara wato dukkan abu ga baki ɗaya tsarkakakke ne har sai ka san wannan abun ƙazanta ne mun sha bayani cewa an ka zo ka samu wuri za ka ci a wannan da najasa wannan wurin akwai in najasa yanzu ka zo nan za ka yi sallah kenan sai ka yi sallan ba ka bukata ka tambaya ka ce nan wurin an yi fitsari ko ba a yi fitsari ba akwai najasa ko ba najasa waya tambi waya sa ka shikenan sai ka yi sallan na fata an gani baka bukata shari'a ba ta kallafa ma wannan saboda musulunci addini ne sauƙaƙe addini ne mai sauƙi addini ne wanda yake nufin ainihin rahama ma ja'ala alaikum min haraj yuridu la bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah bai sanya kunci a cikin addini ba Allah yana nufin sauƙi ne gare mu saboda akwai wayannan ƙa'idodi ka'idatul asala alhilliya da kuma ƙa'ida asala a tsahara to shi ne imam yake cewa a me yasa irin waɗannan mutane za su gudanar da asala na hilliya a cikin abinci suraka in sun zo sun ga abinci ba maganan bincike ba maganan zurfafa wajen bincike ko za su ɗauka ai ne tun daga garuwa ruwa yanin kulle shayin laka halalu hatta turafu annahu da jisim kuku haram kulle shayin halalun laka kulle shayin laka halalun hatta turafu annahu haramu bi aini duk wani abu halal ne to sai ya dauki wannan ka'ida din wajen wajen abincin ne zai dauki wannan ka'ida. amma wajen tsarki ba zai gudanar da wannan ba alhali a tsarki ma an ce kullu shay'in laka dayirun hatta ta'lamu annahu qazarun kowane abu gare ka tsarkakakke ne har sai ka san cewa wannan abun akwai kazanta akwai najasa a ciki to za ka ga masu irin wannan wanda suka jarumci da wannan shakku to za ga ba su bin wannan ƙa'ida ne sai a ɗauki wancan ƙa'ida ta hilliya a wajen abinci da wajen abin da rai yake so shi kenan sai a aiwatar ba wani bincike amma kuma wajen abin da ya shafi ɗahara to sai kuma ya so ma shakku. an ya ko wannan yayi tsarki ko anya kawa alwalan da na yi tsarkin da na je na tsuguna na yi tsarkin nan ya tsarkantu kuwa ko ko alwala da na yi ta yi alwalan ta yi kuwa da sauran sai mutum ya dinga bin amma abin da ya shafi a wancan janibin sai ya ga mutane ba su bi yake ci ma'an fi babil mashkukul hiliya minar raji al tare da cewa a babi na kokonto na hacci abin da yake ainihin wato marin jayi shine mutum ya nisanta amma sai ka ga babu wannan وتدل على ذلك الأحاديث الشريفة مثل حديث تسليس yana nuni akan haka hadisi wanda yake sharifi misalin hadisin taslis hadisi taslis shine ainihin hadisin da yana nan a cikin na hadis hadisin wannan wannan ruwaya an same shi daga abi abdullahi alaihi salam kala yake cewa innamal umuru salasatun amrun bayyinun rushduhu ba wa amrun bayyinun gayyu fayustanib wa amrun mushkilun yuraddu ilmuhu ila wa ila rasuli wannan shine ake cewa hadisu taslis hadisin wato da ya kawo abubuwa guda uku kamar ka'idoji guda uku yake cewa al'amura guda uku ne duk al'amura guda uku ne amurin bayyano al'amarin da al'amarinsa shiriyansa bayyana take cewa wannan abin abu ne mai kyau abin da Allah ya yarda da shi to fayuta ba sai a bi shi wa amurun bayyinun gayyo da kuma al'amarin wanda yake kowa ya san wannan abu ne ba mai kyau ba Allah baya san wannan abu hankali ma ya kyamaci wannan abu Allah baya so to fayuta na sai a nisanci wannan kamar wancan hadisin da, da muka kawo a cikin jalsa da ya gabata hadisin cewa me yake suna shi ma hadis taslis ne amma a ruwaya saɓanin wannan wanda yake cewa halalun bayin ne ne inna halalu bayyinin wa inna haram bayyinu wa bainahuma umurul mushtabihat yawa halal a bayyana yake haram ma a bayyana take amma tsakanin halal da haram a wasu al'amura wanda yake mustabihai ne su ba ka ce musu karar halal ba ba ka ce musu kuma karar haramun ba ne an gane ko to shi a anan yake cewa bayyano bayyinu rushduhu ba wa amurin bayyun gayyuhu ne wa amurin mishkilun da kuma al'amarin na tsakiya shi ne wanda yake mai mishkila shi ba ba ba ba shiriya bane shi ko ba ɓata ba ne to ya ce yoraddu ilmu wannan ana mai da iliminsa ne ga Allah da manzo an gane ko wafi babu tsahara a cikin babu tsahara akwai akasin zalika inda ya kawo cewa kulli shayin laka tsahirun hatta ta alama annahu jisu. wannan ababun ababun tsahara kenan ruwaya ne daga Imam Jafaru Sadiq wanda yake shi ma mun kawo shi a wancan munnan inda yake cewa innal umuru salasatu amrun bayinu rushdahu fayatba wa amrun bayinu gayu fayastanib wa amrun mishkilun yuraddu ilmuhu ila Allah wa ila rasuli qala rasulullahi sallallahu alaihi wa halalun bayinun wa haramun bayin wa shubahatun bayna zalika faman taraka shubahat naja min al muharramat wa man akhadha bi shubahat irtakaba muharramat wa min haythu ya ya'lam al'amura guda uku ne al'amarin da shiryansa ya bayyana ƙarara to wannan sai a bi shi babu wani ta tababa da kuma al'amarin da batansa ya bayyana karara to wannan sai a nisance shi da kuma al'amarin wanda yake akwai mishkila shi ba za a ce shirya ba ko ba za a ce bata karara ba to wannan sai a mai da iliminsa zuwa ga Allah da manzo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wannan hadisi cewa halalun bayyinun wa haramun bayyinun hal a bayyane yake haka ma kuma haram a bayyane suke um, wa shubhatu bayna zalika akwai kuma shubha tsakanin halal da haram manzo da ke cewa man taraka shubha duk wanda ya bar shubha na jaminal muharramat to zai kubuta daga abin da yake haram wa man akaza bi shubha wanda ko ya zamo yana riko da shubha yana bin yana aikata shubha a rayuwarsa irtakal muharramat to za a waye gari ya aikata abin da yake haram har ya kai matsayin da zai halaka bai san ya halaka ba ta inda bai sani ba an gane ko don haka a shi wa'annan ka'ida din na nan da haka abin da yake shiryan sa ya bayyana maka sai ka aiki da shi abin da kuma bacan sa ya bayyana maka sai ka nisance shi abin da baka sani ba to sai ka komar da shi zuwa ga Allah da manzo me Allah da manzo suka ce na fata shi manzo yana fassara abin da Allah ya yi wahayi ne gare mu to shine kuma a hadisi cewa kullu shay laka tsahirun hatta ta'lamu annahu najisun duk wani abu tsarkakakke ne gare ka har sai ka san wato sai shari'a ta bayyanar maka wannan abun najasa ne to anan ne zai zamo najasa kana ahadul a'immatul ma'sumin salamullahi alaihi wa alaihi ɗaya daga cikin limaman shari'a ma'asumai salamullahi alaihi wa alaihi iza zahaba li hajati idan ya tafi zai biya bukatansa wato zai je bayan gida wannan imami ne masumi na an kawo mana ne don ka yi koyi da shi musamman mai waswasi imami ne ma'asumi yana so ya koyar da mu yadda za ka yaƙi zuciyanka ka yaƙi shaidan yadda za ka rabu da waswasi to shi in zai je bayan gida kafin ya je bayan gidan sai ya jiƙa cinyansa sai ya yi faruwa a cinyansa an gane ko hatta iza ta rashahat da dal istibrai awul istinja qadaratu min al-ma'i lam yahis bi zalik har inda inda zai je yi tsarki da ruwa to in ya tashi ba zai ce kuma yanzu najasa ya taba jikinsa saboda ya riga ya magance wannan an fahimci wannan wannan kadiya din kaga yanzu in ka je dama mutum wani za ga in ya je fitsari yayi tsarkinsa in ya sa wando sai shedan dama eh, shedan ne abinda ake so an kawo ka'idan istibra'i in ka je tsarki ka bi ka'ida idan ka bi ka'ida to sauran watsi da duk wani abu da zai biyo maka ba kai ka sau kai ka tsaye da wazifanka menene ka'ida an ka je kai fitsari in fitsari ne to ga yadda ake tsarki za ka yi istibra'i bayan ka yi tsarkinka ka matse ka matse har an kawo istibrat da khadarat har in ka duba um, zubda ko tarul wasila ko tarul masail na sai yi tafi zahulla wa mazillahu za ga sun kawo wannan ƙa'idodi ɗin haka yadda in ka je ka tsuguna ka yi fitsari ya ya kamata ka yi wanda shi ne ka yi tsarki to sai mutum ya ƙoƙari ya bi ina fata an gane to in ka bi wannan to duk abin da kuma zai zo maka sai kai watsi da shi wannan daga shaidan ne to shi imam ma'asumi yana so ya koyar da mu kafin ya yi fitsarin sai ya yayyafa ruwa a cinyansa shi kenan in ya je ya yi fitsarinsa ya bi wannan ka'idodin shikenan sai ya sa wa dansa kaga ba zai ce wani abu ya ɗigo masa ba ko tunda daman shi ya zuba ruwa wa kansa to kaga nan hanya ne na koran shedan na fata an gane to da idan kana da wannan wasu to ka ɗauki wannan mataki din. daman shedan yana so ya zarge ka ne to in yaga ka gano wayan to shi kenan sai ya ja gefe ya san yanzu ka gano shi to sai ya komo kuma ya yi tunanin wani hanya ne kuma zai sake fito ma da shi ina fata an gane to wannan wannan yana da mahimmanci ya zama mun ɗauki wannan darasi musamman ma ga masu wasuwasi wanda shi ɗan yakan abin nan sai a matsonan a matsonan sai ku gyara wurin su matsonan nan wajen wannan ya matso shi ma ta nan na ce na ce wancan ya matso shi nan ma ba kwa buɗe wannan wando ɗin kullum sai an yi magana an taro haka ya kamata a ce da haka in mutum ya ɗauki wannan ƙa'ida ɗin to zai zamo cewa ba zai samu mishkila ba ɗan ba zai wasa da tunaninsa ba na imam ya yake cewa wa hazal miskin na me yake cewa awul istinja wa qatratu min al-ma'i lam yahis bi zalika huwa lam yahtat wa lam yatawaswas to kaga anan shi imam masumi yakan yi wannan yakan yayyafa ruwa a cinyoyinsa sai ya je ya tsuguna ya yi tsarkinsa da ruwa to in ya tashi kuma ba zai yi tunanin cewa wani abu kuma ya ya ya ɗigo masa ba balla kuma ba zai yi wani ihtiyadi ba ba zai yi wasu wasi ba saboda ya riga ya magance ya rufe wannan kofa ne wa hazal miskin amma shi wannan miskini allazi yara nafsahu muhtaziyan wanda yake ganin kansa mai koyi hazul imam masumi wanda yake koyi da ainihin imami masumi alaihi musallam wa akhizan dinahum minhu kuma yana ya karba sa ne daga imami masumi la ya taqila da tasarruf bil amwal baya taka tsantsan a wajen tasarrufi a cikin dukiya wala ya ta tijahu da'am baya yaɗi wajen cin abinci wajen abincinsa bal yattakilu ala ta salatu tahara sai ya dogara akan ka'ida ta asalatu tahara a Kulu sai ci sun mai komu wa yaksilu fammu sannan sai ya tashi ya wanke bakinsa da hannayensa hu hina al-akl yatamassaku bi asalatu tahara to shi a lokacin da yake cin abinci yayi tamassuki ne yayi ruko da asalatu tahara cewa kullu shay'in laka dahirun da wannan yake amfani da shi wa ba da an ba amma bayan ya ƙoshi ya ƙulu ya ƙulu kulli shay sai ce kuma duk wani abu ma jisa ne an gane ko wato in ya zo babin cin abinci to komai zai sai ya ɗauki asalatin ɗahara sai ce wannan abin mai tsarki ne ba zai yi tiyaɗi ba ba zai wasu wasi cewa to wannan abincin yaya aka same shi yaya aka yi kaza kaza ba zai wannan ba ko zai ci saboda akwai ka'ida ta asalatin ɗahara kulli shay la ɗahirun hatta ta'lamu annahu annahu aqzarun to sai ya wannan ƙa'ida ne amma in ya ci kuma ya koshi ya zo kuma wajen ibada sai ce kuma ma komai ma najasa ne sai ya zamo yana yana yana yana waswasi wai za kana min ahalil ilmi idan wannan mutumi ya zamo daga cikin ma'abota ilimi to ya kamata ya barantar da ilimin sahaza bi annani uridu barar amalu wato in ya kasance ma'abocin ilimi ne to zai ƙoƙari ya kafa dalili da wannan abun sai ce bi bi annani uridu an usalli ma tsahara alwaƙiyya. ina so na yi sallah ne tare da hakikanin tsarki bayan so na yi sallah alhali tsarki na bai tsarkaka sai ka wannan uzuri din dalilin da ya sa kenan zai sake tsarki da makamansu ma annala ma annana lam na'rif mizatul lisalat ma taharatul waqi'a tare da cewa mu ko ba mu san wani miza na yin sallah da tsarki na haƙiƙa Wani min qul an min alfuka kuma ba a ciro daga wanda daga cikin malaman malaman fiqh ba ridwanullahi alaihim a taharatul waqi'a fi salat cewa daga cikin abin da ake la'akari da shi a sallah ana la'akari da tsarki na haƙiƙa babu inda aka ce babu inda aka rawaito hadisi ko wani magana ko ƙaunin wani malami da ya ce kafin a karɓi sallanka sai kana da tsarki na hakika ina fata an gane abinda ake nufi da wato hakikanin tsarki abinda shari'a ta ce maka shine ga wasu abubuwa nan wanda aka sanya a zahiri idan ka kiyaye su wannan abin shikenan ba a ce ma ka bi diddigi ba ka san baɗinan abu na fata an gane ba a ce mutum ya bi diddigi sai ya san baɗinin ah, wannan ba akwai tsarki ko ba tsarki mu ɗauki misali idan najasa in ya taɓa in najasa in ya taɓa in ya taɓa da in aka yi fitsari akan dadduma me aka ce maka aka ce ka sa ruwa ka yayyafa in ka yayyafa ruwa a kan shi ya tsarkaka ko bai tsarkaka ba to nan kuma ba naka bane ka ci to ai yana yana warin fitsari ko kuma ga wani abu wannan ba naka ka bane abinda shari'a ta ce ma wajen tsarki wajen tsarkake wannan abin ka bi in ka bi kenan sauran abin bai taso ba ina fata an gane sauran abin duk ba naka ba naka bane akwai ka'ida wanda yake a zahiri shine wanda shari'a ta shimfiɗa kuma a kansa ne aka malamai suka gina hukunci ba an ce maka sai ka yi baɗi ne ba kamar yadda muke bayani wani musamman wannan musiba da ta shigo duniyar musulmi na wahabiyanci na rarraba kafurtan musulmi da rarraba musulmi daban-daban to za ka ga wani an riga an gina shi idan fa ba ɗan ƙungiyansu ba to bai yadda da imaninsa ba yana ganin imaninsa ba bai imanintu ba daga in sallah ne ma aka zo masallaci ya zo latti to sai ya zaga gaban liman ya gana su ne ko ba nasu ba in ya gana su ne to sai ya koma ya kabara to kake shari'a ba ta kallafa maka wannan ba abin da shari'a ta kallafa maka shine husnul zahir mm, zahir idan wannan ya bayyana musulmi ne to shikenan abinda mai aka ce mana na hannu na tawallar zawahir wallahu ya tawallar sara'i mu abinda aka huku aka dora mana shine mai amfani da zahiri Allah shine yake amfani da baɗi ko kuma ga ga nassun ne wala wala wala liman liman ya kuma salama lasta mu'minan a gani wannan ma kawai ce maka assalamu alaikum shi ya ce kada ka ce shi ba mumini ne mujarradin wani ya maka sallama to ka dauke shi dan uwanka musulmi ne mumini ba in dai ba ka ga wani abu a zahirinsa a aikace ya aikata wanda zai fitar da shi daga da'irar imani ba to nan ne amma kawai ka ga mutum kawai da dukkan siffofi wanda shari'a ta yarda sai ka ce sai ka binciki zuciyarsa ya aƙidansa yake ɗan hmm? ra'ayinku ne ko ba ɗan ra'ayinku ba ɗan ɓangarenku ne ko ba ɗan ɓangaren to kaga wannan bidi'a ne haramun bidi'a ma muharrama domin shari'a ba ta ɗora maka wannan ba abin shari'a ta ɗora maka shine yi amfani da zahiri to akwai abin da ake cewa ɗaharatul waƙi'iyya ɗaharatul waƙi'iyya wato shine haƙiƙanin tsarki zahiri da baɗini wanda za a ce tsarki na baɗini to akwai wanda ya san haƙiƙanin baɗinin ba Allah ba yanzu akwai wanda zai ce hakikanin imaninsa imanin tuni eh Allah ne kadai ya san hakikanin wannan imaninsa ya cika ko bai cika ba amma menene an shari'a sai ta fito da ka'idodi da waɗansu abubuwa in mutum ya yi wannan to shi mumini ne ko ko in mutum ya yi wannan shi musulmi ne amin kaga akwai ruwayan akwai ruwayan hadisi wanda muslim ya, kawo cewa manista bala qiblatina haka ne ko salatana wa akala zabi hatina har zuwa ƙarshen wanda ya fuskanci alƙiblan ya yi sallah irin sallam ya ci yankan to wannan musulmi ne yana da zimma akan duk wani musulmi kamar da musulmi suna da zimma a kansa ba ka bukatan sai ka biyu wani diddigi ko ka ce sai ka san hakikatan abu to shine imam yake cewa wa alaihi akan wannan iza kunta min ahli taharatul waqiya idan lalle mutum ya kasance daga cikin abota tsarki ne na haƙiƙa bale maza lam takun min ahli hilliyatul waqiya to me yasa mutum bai zamo ma'abocin halacci na haƙiƙa ba ya tabbatar da cewa haƙiƙatan wannan abin halal ne ko ba halal ba amma wajen abinci za a ga shi kenan sai amfani da asala alhilliya amma wajen abin da ya shafi ainihin ibada sai ya ɗauko ainihin asala cewa ta ɗahara alwaƙi'iyya wai za ka rabna annaka a ratta ɗahara to in muka ƙaddara ma cewa kai kana nufin tsarki ne waƙi na haƙiƙa ba ma ma'anar gusulu fil ma'il kur awul jari ashar marat to menene ma'anan wanka ko wanke a cikin ruwa kur ko ruwa mai gudana har sau goma ma annahu yakfi ghusl maratan wahida tare da cewa wankewa wankewa ɗaya ma ya wadatar min gairu bawlin ba tare da fitsari ba aw ba'd najasat al-ukra ko shashin najasosi na daban fil ma'il jari a cikin ruwa mai gudana aw fil ma'il kur ko a ruwa kur wa ma fil bawli amma a cikin fitsari fatakfi maratan wahida wankewa so ɗaya wadatar alal mashhur a bisa mashurin zance na malamai wa takfi maratani ijman kuma wankewa so biyu wannan shi ma ya wadatar a bisa ijma'in malamai a gani wankewa so ne, ba maganan a yi so uku ko su haka bala ya kuna gusnu limaratin adida illa min tallisu shaitan wa taswirin lalle wankewa da mutum zai yi har so da yawa to wannan fa yana daga cikin tallisi na shaitan ne da ƙawatawan ita nafs ba shari'a ba ne wai su anna zalika la yatalabu juhudan minna kasance wannan baya bukatan wani kokari na ji rasul mal litazahur bil qudsiya sai mu sanya wannan a matsayin cewa kamar muna nuna cewa mu muna da wani tsarkaka ne mun damu da addini saboda tsarkakan mu muna so mu addini sosai da su haka wannan za ka gari yana ga cikin nau'i na tallisi iltibasi na ibris da yake so ya tura ka wani rami wanda yake zai kai ka ya baro sai ya sa maka wannan tunani din sai ga abin da ya shafi irin wannan kamar mu ɗauki ka koma babin fiƙo za ga akwai najasa ya kamar mu ɗauki misali lallagan kare da na abin da ya shafi sauran dabbobi za ka ga abin da shari'a ta yi magana an kare lallaga a kwano ga yadda ake wanke shi in kuma wani in najasa ne in ya shiga ya taba kwano ga yadda ake wanke shi wani aka ce in ka sanya shi a ruwan sama ruwa ya cika abin shikenan ka zubar ya tsarkaka to nan baka bukatan ka ce wai sai ka wanke so kaza so kaza haka inda kuma aka ce in ka wanke za a kuma a wanke da ƙasa ko da wani abu to nan kaga sai ya zama duk abin da ake bukata ka bi abin da shari'a ta ce kada ka ƙara ka kawo wani ka ra'ayi ko iblis ya sa maka naka ya sa maka wani shifte na tunani cewa ai ka ƙara haka saboda ka samu tsarkaka yin haka kuma shine tsoron Allah to lalle ba haka bane taswir ne tadlisu shaytan ne da kuma taswirin nafs wa asawa min kulli zalika mafi muni daga haka wa aksaru fadihatan kuma wanda yafi ma kunyata shine waswasatul ba'd waswasin shashin mutane ne niyatu salat a lokacin da suke niyyar sallah wa takbiratul ihram ko lokacin da suke kabbaran harama li'annahu yartakibu iddatul harama domin shi a wannan yanayi wajen niyya ko kabbaran harama zai aikata abubuwa muharramai masu yawa shi bai sani ba wa ya tabiru nafsahu min al-muqaddisin amma kuma yana ganin kansa yana ga cin tsarkaka masu lura da ibada wa rabi hadha al-amal mizatu li nafsi kuma yana ganin wannan aiki da ya tsayu da shi kamar wani miza ne wanda yake nuna wanda yake nuna wato matsayinsa da kuma loransa da kiyawansa da addini alhari shi yana bin shaidan ne hazi niyyatu lati tatawaqqafu alaiha al'amalu iktiyariya bi asriha wannan niyya wanda dukkan ayyuka wanda ya zamo ainihin ayyuka wanda yake na zaɓi sun dogara ne a kanta wato adu min al'umur lazima kuma ana sanya ta daga cikin al'amura wanda yake lazimai la'amali iktiyariya ga ayyuka wanda yake iktiyarai wanda wato mutum a zaben kansa wala yasadul insan an ya'ti bi amalin min al-amal al-ibadiyya kuma mutum ba zai yiwu ya iya zuwa da wani aiki daga cikin ayyukan ibada ba aw ghairul ibadiyya ko wani ibada min duniya ba tare da niyya ba domin li kulli imri'in li kulli imri'in ma nawa haka ne ko ah, mm, mm, li kulli imri'in innamal a'malu bin niyya na'am innamal a'malu bin niyya kowane aiki yana da niyya bayan da za yi in dai aiki iktiyari ne dole sai ka yi niyya kafin ka samu lada in aikin ibada ne ina ba an gane amma aiki wanda yake ba zaɓin ba zaɓin kanka ba ne yanzu kamar wani lokaci kana zaune sai haƙorin ka sai ya ciji ka niyya yake bari ka ce bari niyyan haƙoƙoyi na kaga wannan aiki amma gairi ikhtiyari ba zaɓin kanka ba ne ina fata an gane ko ko wani lokaci kana so kai wani kai faɗi kalma kaza sai wata kalma ta fito ma a baki duk kaga wannan aiki ne wanda yake ba ikhtiyari ba amma aiki iktiyari wanda yake a bisa zaɓin kanka ne za ka yi wannan aikin to wannan yana akwai yana buƙatuwa ga niyya yana tare da niyya ne to shine imam yake cewa fama a hazal wasfi tare da wannan bayani wa ma aktilafil asalib shaytana tare kuma da saɓanin hanyoyi uslubi na shaydan wa haimanatu da kuma mamayen a akan mutum kad yubtala sa'atin aw sa'atin to zai iya a jarabci mutum na wani lokaci ko wasu lokuta da in jaza hazal da rori wajen zartar da wannan aiki na lalura wa amahu iblis la'anahullah amma sai iblis ya makantar da shi iblis la'ananne ya makantar da shi allazi wa ba'a tsoƙo wallajam ala hazal miskin wanda ya sanya tabaibayinsa da linzaminsa akan wannan miskini wa akfa alai hazal amur, sai ya ɓoye mishi wannan al'amari na larura wabtadahu bil muharramatil kasira sai jarabce shi da aikata ayyuka na haram masu yawa min qabali qada salat ta fuskacin ya yanke ma sallah wa tarkuwa ya bar ma sallah din Wata tajawuz waqtu ko ko lokacin sallah ma ya wuce wani zaka ga gari niyya din niyya gashi sauƙaƙan abu ne wanda ita niyya ba ana furuci da baki bane kawai abu in yanzu duk wanda zai zo nan ya zo wajen karatu daga gida daman ya shirya zai zo nan niyan kenan ba sai ka ce na waitu zan zo wajen karatu ba na fata an gane haka kuma ka zo sallah ba sai ka ce na waitu salatu zuhur arba'u raka'atin kaza kaza ko da sauransu ba a gani ko ko na waitu kaza ka duk wannan baka bukata wannan azniya a zuciya ne zuciya ita ce muhallin niyya ba a ba a furuci da niyya na fata an gane kamar yanzu ka don ka dauki buta aka kira sallah sai aka ga ka dauki buta kowa me zai ce ma za ka A lura za ka yi kaga baka bukatan baka bukatan abin nan aka ka kama hanyar zuwa masallaci an kira sallah ka san sallah za ka yi to wannan ita wannan ita ce niyya na fata an gane baka baka bukatan ka ce na waitu kaza na yi niyan sallan azhar kaza ko na yi niyan da asar kaza da makamantansu haka na kuma ka yi na jauro kaza shi shi in ya tattara sallah ko to babu Jauro a nan ko to shi kenan to kaga a wajen niyya iblis sai ya sanya mutum ya yi ma yanke sallah sai ga ya ci bayan ya yi kabara sai ga bai ya mai ba sai ya sake ya yi maimakon ya fi shiga mene ne farko sallah kabara kabara sai farko sallah kana shiga karatu kenan. to amma shaidan sai ya sanya shi yayi kabbara ya shiga sallah din kuma sai ya sake yankewa sai ya sake koma Allahu akbar Allah to sai ka rasa menene yake ko kuma ma har ya zamo ya ma lokacin sallan ya fita yana nan shaidan yana ta yawo da hankalinsa an fahimta ko duka da imam yana kawo mana muni na ko kuma hanyoyi da shaidan yakan bi ya rikitar da mutum ya bata aikin mutum Allah ya tsare mu to imam yake cewa wa tarkuha wa tajawuz waqtuha aw annahu min taharatil baɗi wal qudus wa taqwa ko ko ya sanya wa mutum to ai haka yana cikin kan ne da kuma ainihin wato ƙawa shi ya sanya ma baya so ya yi kuskure bai dai ya ya karkare sallansa ya sake niyya to wannan duka bin ne da'a wa shedan ne wa min shu'un alwaswasa adam al bi ashkhas al-hakam kama alaihim bil adala nassa wa fatwa to yana daga cikin al'amarin waswasi da shi ɗaya kan jefa mutum sai kaga ya sa maka cewa bai kamata ka shiga ayi jam'i da kai ba ka bi wannan sallah sai hana ka bin wani sallah alhali shari'a ta hukunta wannan adali ne ta hukunta wannan adali ne nasan wa fatawan fa ina zahirhum min ahli sala domin zahirin su zahirin mai sallah ɗin ko limami daga cikin zahiri wanda yake ma'abota aini wato eh, islahi gyararre wa min al muhafizina al a'mal shari'a yana daga cikin wanda ya kiyaye ayyuka da shari'a wa batinuhu ma'lumu inda Allah batini kuma sananne ne a wurin Allah kai ba dora maka kamar yadda muka da misali dazu ba dora maka bincika ba Abin da kai aka ce ba menene adala adala ana cewa abin da yake husnul zahir in ka ga kyakkyawan zahirin mutum ya nizamci shari'a ya nisanci haram to shikenan a shari'a sunansa adali ka ga mutum kammalalle ko an zo an zo shi yasa ma za ga galibin mutanen an zo masallaci za a yi sallah sai a duba waye ya fi kamala a sutura an gan shi kammalalle a sutura da ga riga nan ga hula nan ya bar lihiya sannan kuma ka gan shi dai ka ga dai kamili sai a ce malam wuce ka mana sallah to ba irin na ba ma guje ba kasan an gan shi ya sa babban riga da kuma sai aka ce malam wuce ya ce kai dai bar ganin mu menene ya ce eh yau a ga mutum kawai to ba irin wannan mutum wanda zai wanda za an gan shi cikakke kammalalle kuma wa abin nan ah, ma'abocin addini to ba baka bukata sai ka zo ka ka binciki baɗininsa ka ce to yaya aƙidan sayan ingantacciya ce yana da aƙida ingantacciya ko aƙidansa gurɓatacciya ce an gane ko wannan ba na ka bane baɗininsa wannan na Allah ne wala yajibu alaina albahas wa taftish bai zama wajibi akan mu mu yi bincike ba ko mu yi taftish mi zurfafa bincike a kansa bal la ya juzul bahas kai ma ba haka ba biya halatta bi ma'ana haramun ne ka ce za ka yi bincike binciken kwakwaf kan imanin mutum wa tahari anhu da kuma kardado wa ma'a zalika na rashin shaitan yarjumu amma tare da haka za ka ga shaitan yana jan wannan mutum wa ƙuduhu ya shi ila zawiyatin sai ga duk da shiga liman amma shi yana ganin wannan liman anya kuwa liman ya kammala kuwa sai ka ga sai ya ja shi sai ya koma gefe wani ma ba zai yi sallah sai an idar da sallah sai zo ya kabbara na yi sallah shi shi kadai saboda shi wai yana so ya yi hakikanin sallah kada ya yi sallah wacce yake bayan wani wanda yake kuma shi ba mutumin kirki ba na mutazina an jama'a sai ka ga shaidan yana jan shi ya koma gefe ya wofanta ya sunce kansa daga cikin jama'a musulmi wa yusalli furada sai sa shi shi kadai wa yu'allilu sai ya kawo dalilin adamul iltihaquhu bil jama'a dalilin da yasa bai shiga jami'i an bai shiga an yi jami'i tare shi ce bi annani hata domin shi yana ihtiyadi wala aji tawajjuhan qalbiya annabi sallah bana samun nutsuwa annabi sallah bana samun nutsuwa haka bana samun tawajjuhi na zuciya zuciyata hul jama'a ina cikin jama'a walakin na wula ta bayuk amma duk da haka shi wannan mutumi baya samun kunci in shi zai limanci inda shi za a bi a matsayin limami zai yarda amma shi yabo wani ne shi yana ganin wannan yana ganin bai wato sallarsa bata bata kammala ba wa mahallu iltibasiha aksar alhali kai kai limanci ka jagoranci mutane to matsalan da ke tattare da wannan iltibasin da ke tattare da wannan shi ya fi yawa ba. walakin lama kanat imama muwafiqatul li ragabatil nafsiya la yahtadu fi zalika amma kasantuwar limanci wannan abin da zuciyarsa take so ne to nan baya ihtiyadi tunda yana son a bi shi ya zamo jagora to shikenan amma duk wanda zai yi limanci to yana ganin an ya kori limancin sa yayi ko bai yi ba wa min shu'unil waswasa allati yaksiru al-ibtila biha daga cikin wato waswasi wanda ake yawaita jarabtar mutane da ita shine ne alwaswasa fi qira'atil fatiha fi salat waswasi a cikin karatun fatiha a sallah haisu su haisu haisu na takharaja natijatu tikrar lil huruf aw al kalimat wa tafkimaha min al qawaid al ta inda yake sakamakon nana ta harafi ko in kalmomi ko kaurara su sai ma a waye gari mutum ya fita daga cikin ka'ida na tajwidi waƙata ta gayar suratul kalima kulliyar wani lokaci ma sai ga suran kalma din ya canza ga baki ɗaya wanda kuma yakan canza ma'ana masalan yandiku harfu dad min ta dalin wani lokaci za a ga kamar misali wajen kalmar wala dalin maimakon ya ce ba sai ya kai ga saboda wai ya yi kalkale sai ya wala kalin ko ya mai da lalu ya ce wala lalin alhari ba lamun ba ne ba ne an gane ko wai tafahu bil ha'i fi rahman rahim wa ka annahu yandiku kalmatul gariba kuma wajen rahman rahim sai ka kamar yana faɗan wata kalma ne wacce yake kwata-kwata ma baƙuwa wa yafsulu bainal harfi wal harf wani lokaci ma sai ya ga saboda wai duk kuma iblis ne yake kokari ya samu shi kuma yanzu yan wannan masu kakalan ah, sai ga ya makalkale ci dole wa shi ya zama balarabe alhali kai kuma ba halice ka balarabe kai daidai yadda yadda aka halice ka to lokaci sai ga wajen ma wannan kakalan sai ya bambance ya rabe harafi da harafi a kalma guda wanda wannan sai ya kawo sabon tagayyaran a samu canji a hai'a na kalima da madafa watan sa kalima an wada'i hal sai a waye gari kalman sai ta fita daga ainihin wada'inta na ɗabi'a wanda ya zama a harshen larabci ko a luga larabci ga yadda ake furta ta an gane ko wa mujmalul qawl to dai a tattare dai abin da muke so mu ce inna salata lalle ita sallah allati tu'addu bi iradan lil mu'min wanda ita, ake sanya ta matattakala da mumini zai hau ya je zuwa ga Allah wa ƙurbanin lil kuma ƙurbani ne ga masu takawa wa amudan lidin kuma ita ce ginshiki na addini ta furgumin kafata shu'unatiha al-ma'anawiyya sai a waye gari ya zamo ga baki ɗaya ta wofanta daga dukkan abin da ya shafi ah, shi'un ɗinta ma'anawi wa asrarihin ilahiyya da kuma asrar ɗinta wanda yake take kunshi wata tahawul ila kalimatin sai ta komo zuwa ga kalmomi yuradu lahar juwid wanda kuma ana nufin kawai tajwidi ne wa kaifiyatul ilqa'i da kuma kaifiya yadda za a bada ainihin abin maimakon mutum yayi sallah din sallansa ta kusantar da shi da ubangiji ta zama masa qurbani to sai a waya gari ya karkale sallan kawai a tajwidi kawai yana kokari ne kawai shi damuwansa kawai tajwidi ba damuwansa ainihin ya kusanci Allah na a cikin tsayuwa da ko ka ba wa kowace kalma harafinta shi ma um, hanya ne daga cikin hanyoyi da zai kusanta da kai ga Allah to amma kuma ba a ce ka ka kalkale ba sai ka sai ka bi kokof har yadda za a waye gari ka canza ainihin abin da ya kamata ya zama shi ne wanda zai kusantar da kai ga Allah ya ƙara maka tsoron Allah ya ƙara maka ainihin wato a kusanci da Allah subhanahu wataala yake cewa min su mai yanjaru tahdidul kalimat ila fasadiya da haka daga nan sai a waye gari maimakon kokarin ya kawo ya kawo tahdid na kalmomi din sai ya kai shi ga bata kalma din wa ila adam ijza'iha wa kaifiyatiha da kuma zuwa rashin isuwanta da kaifiya dinta da hasbin zahir shari'a bisa abin da yake zahiri na shari'a sai a waye gari ya ma wuce abin na shari'a ta shimfiɗa shi kuma ya kirkiro wani abin sa nashi daban fali inna haula wa fi hadhihi halat to shin wayannan a wannan yanayi ya yi shuna wasawisu shaitan au tagmuruhum fa yudatu rahman to shin wayannan mutane masu irin masu bin wayannan wato ilqad na shaitan ko taswili na nafs za a iya ce musu ainihin wato fiyudat na Allah wato faida na Allah ne koko suna rayuwa ne a cikin biyayya ga shaidan laqad da riwayatun kasira fi hudurul qalbi ladai salat hakika an rawaito ruwayo masu yawa wajen idan mutum zai yi sallah ya halarto da zuciyarsa a lokacin da yake sallah wa tawajjuhul qalbi fil ibadat kuma ana son ya zama zuciya ta fuskanci abin da kake na ibada walakin hazal miskin sai dai shi wannan miskini arafa min hudurul kalbi ilman wa amana ya san cewa halartar zuciya a ilmance da aiki wal waswasu fin niyya da kuma amma waswasi a cikin niyya wa maddal kalma da ainihin madda na da jan ita kalma na wala aksar aksaru min qadr lazim shi ya sani fiye da lazim da shari'a ta ce maimakon ya tsaya inda shari'a ta ce masa wa taghirul taqasim wajhi wal fanni hina talaffuzul kalimat da kuma canzawan wato takasim na fuska da kuma baki a lokacin da mutum zai furta wani kalma wani zaka ga in yana karatu sai ga fuskansa ma ya canza ya yi wani iri haka saboda ko zai faɗo wata kalma ko ko ka gama bakinsa ya wani ko ya buɗe ko ya tsuke bakin wanda kuma duk wannan shari'a bata kallafa maka wannan alaysa ta hazri bai musiba shi wannan ba musiba bane haisu annal insan yakfilu sinninan a tun da za a wayar ganin mutum ya gafala ya zama gafalalle tsawon shekaru mai yawa an hudurul kalbi cewa yana ibada amma zuciyarsa ba ta tare da ibada din wa ma'alajatul kalkihi ah, nafsi da mu'alaja na wannan ainihin kalkala na nafsinsa walam ya tasadda li islahi ko bai yi kokari ya gyara wannan ba tsawon shekaru wala yutabaru da hudurul qalbi sha'anan min shu'unil ibada kun baya ma la'akari da cewa halarto da zuciyarsa a wajen ibada yana daga cikin sha'ani na ibada ne ka muta'allam fetu tasiri kun bai san yadda ma zai halarto da zuciyarsa a lokacin ibada ba ga malamai bai je ya koya ba ga ainihin arfe wani milka zumbi kun bai lizanci ma haka ba shi ko ya dauka ko ya damu abun shine ya kalkale ya ba wa kowane harafi ainihin wato hakikanin makarajinsa wa ya shagalu bi hazil abadil sai ga mutum ya shagaltu da wannan abubuwa na bata allati takunu min al-khannas la'in wanda takan kasance ne ga iblis waswasul khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas hasbun nasul kitabul karim wa anna min amali shaytan kuma wannan yana ga cin aikin shaidan hasbu tasrih sadiqin gwargwadon yadda ainihin imamai ma'asumai suka ainihin bayani wa annal amru biha yujibul budlan kuma aiki da wannan shifte na shaidan to yakan bata aiki domin an waye gari sai a waye gari mutum ya zama ba Allah yake bi ba yana bin shiftan shaidan ne kama zukira kama zukira ta fatawal fuqa kamar da fatawan malamai suka ambata lakin ya tabiru kullu zalika min shu'udi tahara amma shi miskinin shi wawan shi yana gan duka wannan yana ga cikin tsarkaka da da na zuciyarsa waqad tahaddasa alwaswa waswasati au tashtaddu min jara'i annal jahalata mislu hazal insan imam yake cewa haƙiƙa wannan waswasi yakan yakan faru ko ya tsananta ma sakamakon jahilcin irin wannan mutumi mai waswasi ya tsiruna alaihi wanda zai zamo za'a a ziga shi wa yutabiruna waswasati min fada'il kuma ana suna la'akarin waswasin sai yana ga cikin wani darajoji da yake da shi za ga mutane suna ce ka wannan yana da lura da addini wannan yana da tsantseni addininsa kaga ma baya wasa sai ya yi gyara alolansa ya yi gyara tsarkinsa ya zo sallah ba haka sai mutane a su dinga rodar da shi shi kuma yana ya roɗu wata ƙawahu azbah waswasiyan haka ne ko ko na yi tsallakin wa nuna ala diyanati sai su dinga yabo akan addininsa wa qursiyati da tsakaka din wa taqwahu da taqwansa qa'irina innahu shidda shiddatu dini sai su dinga faɗi cewa ai tsananin addini ne tsananin riko da addini ya sanya shi ke wannan wa taqwahu da kuma ainihin taqwansa wa azbaha waswasi wasu waswasi wato tawasi har kai ya zama mai wannan waswasi ma an waswasa tare da cewa waswasi la tartabi bidiyanat abadan ba abin da ya hada addini da waswasi addini waswasi bai kwata-kwata bai tare da addini addini bai taba yarda da kabi waswasi ba bal shi min mukhalifatin liddin shi waswasi yana ga cikin bin waswasi yana ga cikin saba wa addini wa min simaril jahali wa adamil ilimi. wannan yana ga cikin tsantsan jahilci da rashin ilimi mutum ya dinga bin waswasinsa ya dinga bin shakkunsa walakin nan amma saboda mutane su ma jahilai ne da ma lam yubayyinu lahu haqiqatan tunda ba su bayyana mishi haqiqanin al'amarin ba har ma ba ma kai ba su bayyana suna ma zuga shi na nuna kamar tsarkaka ne da riko da addini ya sanya shi to sai ya zamo ya ƙara bata walam fita idu anhu ba su nisantar da shi daga haka ba walam yu'annibuhu ba su zarge shi ba bal bal alal aksi madahu a bisa akasi sai ma suna yabansa ne wa asnu alai suna masa kirari ya samara fi amali shani da haka sai ya ci gaba a cikin wannan mummunan aiki nasa na bin waswasinsa hatta balaga ne haya tuhu har ya kai karshe karshen rayuwarsa Allah ya tsare waje ala nafsahu da ubatun biye da shaidan wa junudi haka sai ya sanya kanshi ya mai da kanshi abun wasa a hannun shaidan da rundunansa fa aksawa min sahati qudusul muqarribina da haka wannan sai ya nisantar da shi daga farfajiya na Allah ainihin tsarkakakken sarki domin duk wanda yake min shaidan to tun yana yin abu kaɗan kaɗan yana abu abin da yake makaruhi to sai a waye gari ya so maganin ya koma daga maruhi sai daga makaruhi sai ya koma haram daga haram ma sai ya koma ya zamo yana ganin ma aikata haram ɗin kamar ma wajibi ne kamar ya halatta ma ya aikata haram to ka ganin shi kenan mutum ya ɓace domin duk lokacin mutum ya ɗauki haram a matsayin wajibi ne ma ko ya halatta haram to nan kaga ba a maganan addini kuma ya fita daga addini domin ka haramta abin da Allah ya halatta ko ko ka halatta abin da Allah ya haramta a bisa saninka to nan kaga yanzu an bar maganan mutum ya fita daga addini na fata an gane mutum ya yi to kuma dama abin da shaidan kenan yake so karshen al'amari ya kai ka shi yasa aka ce abin da yake mushtabihi to nisance shi domin in kana aikata abin da yake mustabihi to za a waye gari ya kai ka zuwa ga aikata makaruhi daga makaruhi kuma sai ya ja ka zuwa ga aikata haram daga haram kuma sai ya fitar da kai ma daga addini kai baka sani na fata an gane da haka akwai akwai mahimmanci mutane ya zama cewa mai la'akari da da abin da ya shafi shi koyarwa na addini da kuma iltizami da addini da kuma bin shi shedan ba tsoron Allah bane kai ta bin wasakku Allah bai ce maka ka bi shakku ba domin bin shakku bin shaidan ne ba Allah ne ake bi ba shi yasa malamai duk in kado malaman fiqh sun fitar da menene hukuncin wanda shakku ya aure shi mai yawan shakku a sallah ko a tsarki duk an fitar da wannan so da in baka bi wannan abin da malamai suka ce ba to kai ka zamo mai bin shaidan ne Allah ya tsare to imam a ƙarshe yake cewa ya ayyuhal aziz ya kai dan uwa mai girma Ba da an ulima nakalan wa fi'lan bayan ka sani abin da aka nakalto da kuma a aikace bi anna hazil wasawis min shaidan cewa wannan wasu-wasi din yana daga cikin aikin wannan tsinanne shaidan ne wa hadhihi khawadir min amali iblis wannan tunani yana daga cikin aikin iblis ne da yake jefa maka wannan tunani allazi yafsudu amaluna wanda yake bata aikin wa yasrifu qulubana anil haqqil muta'ali kuma yana kokari ya kawar da zukatanmu daga Allah maɗaukaki. wa min muhtamal annahu la yaktafi bi hadhal waswa fil amal to fa mai yiwuwa ne shi fa iblis ba zai wadatu kawai da ya sanya maka waswasi a cikin aiki ba in ya ga aikinka yana sa maka waswasi to zai yi ƙoƙari a je na gaba shine bal yubdinil bara'a zai mai kokari ne ya ƙawata maka abin ya ƙyalƙyale maka abin da ya dukula waswasa fil aqidati wa din domin waswasin sama ya shiga cikin aƙidanka da addini sai a waye gari tun kana waswasi a aiki to sai a waye gari ka so ma shakku akan imaninka shi yasa wani lokaci aka ce wani lokaci za ga sai shaidan ya zo maka da tunani to kai wa ya halicce ka gane ko sai kuma to shi wannan wanda ya halicci sai kuma sai ya dinga ma tunani har har ya je ma yana ma question ubangiji to shi kuma ubangiji kaza ya kaza to na aka in ka ji wannan sai ka ce a'udhu billahi min shaitanir rajim amantu billahi gane ko sai kai akwai addu'o'i da aka rawaito rai sai kai wani to shedan kullum in ya saka a makaran aji daya to gari yake ya kai ka aji na biyu daga aji na biyu ya kai ka aji na uku daga aji na uku ya kai ka har zuwa aji na biyar shi shine imam yake cewa shaidan fa ba zai wadatu kawai ya ga ya sa ya barka a waswasi a aiki ba a'a zai yi kokari ya shigar da kai ya shigar da a cikin aqidanka da addini wa yabidu dinaka an dinillah ya nisantar da addininka daga addinin Allah domin wa'ansu a ranar lahira za su ɗauka sun bauta Allah ne sai an je lahira sai su ga su bauta Allah allazina dalla a'mal allazina dalla ah, na allazina yahsabuna annahum yusinuna sun'a allazina yahsabuna annahum yusinuna sun'a wanda yake so a nan duniya suna tsammani suna kyautata aiki ne ma'abota addini ne alhali kuma a ranar lahira sai su je su ga ashe duk abin da suka yi a banza ne haba'in mansura ne Allah ya tsare mu saboda me sun bi wani abu sun bi wani abu ne ba Allah sun bi shaydan ne ko hawan nafs na'am wa aluka shakan fil mabda'i wal mi'ad sai ya kai ka ka zamo mai kokonto a ainihin Allah maɗaukakin sarki da mako kokonto a kan lahira kaga akwai wasu wanda suna cewa ba maganan lahira haka ne ko ba maganan wuta wani ma zai ce maka ma babu Allah akwai su a cikinsu kagin to shaidan ne yake kai mutum gona wa uka ila shaqa'il abadi sai ya tunkuɗa mutum zuwa ga tabewa da shaqiyancewa na har abada tunda yake in aka kai mutum in mutum ya kai matsayin ya cewa babu Allah ko yi mutu akan haka aika kaga wannan kuma asara ta yi asara taɓewa shi kenan ta har abada Allah ya tsare mu wai zalimi sadi an an yudallil ashkasan abarul fisk wal fujur idan shaidan bai samu daman ya batar da mutane ta hanyar aikata fasikanci ko fajirci ba fa huwa yasluku sabilul ibadati wal manasik to sai ya komo ta hanyar ibada da ayyukan manasi. kamar da nake bayani idan kai mai addini ne ba zai ce maka bar sallah ba ta sallan zai fito maka an gane ko amma idan mutum wanda yake shi damuwansa mata ne to ta mata zai fito masa in mutum kuma ya zama damuwansa dukiya ne kuɗi kawai ya samu kuɗi to sai ya fito tun kana samun na halal to sai ya kawata maka yanzu ma ai yaki halal yaki haram kawai har a waye gari mutum yana yaki halal yaki haram sai a waye gari kawai yaki haram ne kawai zai ta zai ta tsorawa kaga kenan to shedan yana da usulubi da hanyoyi daban-daban wanda insha Allah za mu kawo wa'ansu misalsalan su na'am yake cewa ba huwa yasluku sabil ibada to sai ya in bai iya batar da kai ta hanyar fasikanci ko fajirci ba to shedan sai ya biyo ta hanyar ibada fa yubdilu nihaiyan al'amal wal af'al lati yajibu an nataqarrab biha ila Allah sai ya bata maka aiki aikin da wanda yake shi ya kamata ya kusantar da mu zuwa ga Allah to shi sai ya bata muku wannan aiki sai a wayi gari ya zamo ka je lahira Allah ya ce baka da sakamako a wurinsa domin ya sa maka eh, eh, eh, riya kana aiki don riya an gane ko to kaga mai aiki don riya in ya je lahira ka sallah don a ce kai wani ya iya sallah to in ka je lahira Allah zai ce baka da lada baka da sakamako a wurinsa kaga a ƙarshe ya kai mutum ya baro kenan na wani arju min khilali ha haƙƙin muta'al aikin da ya kamata ya zama mutum ya yi mi'iraji ya yi urudi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya kusanci Allah wai aluha da wafiyar lil ibtiat sai ya sanya wannan aikin ita ce abin da za ta nisantar da mutum daga farfajiya na Allah ta'ala ta karo min iblis wa junudi sai a waye gari wannan aikin ya zamo aiki ne da zai kusantar da kai ga iblis da rundunansa Allah ya tsare wa ala halin a kowane yanayi da yuksha min an yab'asa fi aqaidika to ana tsoro fa kada ka bari shaidan ya wasa a cikin abin da ya shafi imaninka da aqidanka ba'ada ba'ada ma alimna zalika la budda min to bayan mun san wannan to ba maka wafa mu yi yunkuri mu yi sa'ayi fi sabil mu'alajat hazil hala wajen magance wannan yanayi kada ka yarda ka bari shaidan ya jefa maka shakku da waswasi bi ayi shakalin kana ta kowane yanayi wa bi wasu datin ai ta kowane wasiɗa sai zama mun yi ƙoƙari mun samu hanyar da za mu tarbiyyantar da zuciyarmu mu tarbiyyantar da ainihin rayuwarmu mu kori wasu wasi da shakku a cikin abin da ya shafi zukatanmu da ayyukanmu na ibada da duk ayyukanmu na yau da kullum kada ya zama a waye gari ya zama a ƙarshe mutum shaidan yake bi ba yana bin Allah bane wannan shine ƙarshen wannan fasali da ya kawo mun kawo shi a gurguje ne so daga lokaci ya riga ya yi nisa insha Allah ah, ba za mu yi wani dogon ƙarin bayani ba sai a jalsa na gaba insha Allah za mu kawo su bayanai din jalsa a ah, karatun gaba zai mu tashi ne fi mu'alajatul waswasati an dariqil ilmi wal amal a cikin bayanin magance hanyar waswasi ta hanyar ilimi da kuma aiki wato kasan wani hanya ne ya kamata ka magance wasi, kuma ka aikace ya za ka yi ka magance ka magance wa sallawa ala muhammadin wa alihi a tsayibi na zahirin اللهم صل على Muhammad وآل محمد Muhammad to sai mun gama mun kai addu'a sannan Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka karanta abubuwa da muka yi na kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala ka ji mutu mu a wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya Allah ta'ala ka isar wa musulunci da musulmai ka isar mana maƙiya ta ko ina suna yaƙan mu kuma suna ƙoƙari su karkatar da tunaninmu za mu ga wannan sati ainihin kasan faransa daman sun saba akwai wata jarida da kan yi ɓatanci ga manzan allah shugaban halitta ba yau ne ba wannan karo ne na farko ba sun saba haka wannan kuma yana ga cikin munafunci da makirci da makiya musulunci a duniya baki da daman Manzan Allah ya ce mana alkufur millatin wahi kafirci milla ɗaya ne duk bakinsu ɗaya ne to kuma su ne suke tafi da al'amura yau a duniya ko abin da yake gudana a wannan ƙasan ma duka daga cikin makirce-makircen kafircin duniya ne da yahudawa na duniya wanda yake daman su ne suke gudanar da al'amura na ita duniya to dole ne ya zamo musulmai mun farka mun hankalta mun fito mun tsaya a kan addinin kuma babban abin da zai magance wannan shine musulmai su haɗa kansu mu haɗa kai ga baki ɗaya kamar da Allah ya ce wa ta sumu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sannan idan muka haɗa kanmu sai mu ce rabbuna la su mastaqamu sai mu ce ubangijin mu shine Allah ba mu yarda da wani abu in ba Allah ba musulunci zami saboda mu musulmai ne to idan muka yi haka muka haɗa kanmu to ba ainihin kafirci ba ko da sahayoniya wanda yake su ne suke juya kafircin duniya to ba za su iya cin mauna ba so da duk wanda ya ce rabbuna Allah su mastaqamu Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika la takhafu wa la tahzanu mala'iku za su sauko gare su suna musu bishara kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki har ma za su ce nahnu awliyakum fil hayatid duniya. in shahada ne ma an kashe ka akan addininka wannan daraja ne idan kuma ka rayu addinin ka ya tabbata shi kansa daraja ne daman shi musulmi mumini yana rayuwa ne akan ihdal husnain ko shahada wajen kokarin ganin addini ya tabbata ko kuma ya zama cewa addini ya tabbata a rayuwarsa duk ta kowanne in dai mutum ya tsaya akan turban addini to shi nasara ne gare shi amma duk lokacin da musulmi ka muka zama yan karazibe muka rarrabu kamar yadda yanzu ake to mai sauƙi ne kafirai za su iya komai gare mu da kuma addinin muna ji muna gani wannan cin mutunci ne ya kamata a ce musulman duniya an farka ne an yunƙuro amma ka daidai wannan lokacin da yahuda suke ɓatanci ga manzon Allah su ƙasashen laraba su suna mai da hulɗa ne da isra'ila saudiya da qatar da united arab emirates da su ga sunan su bahrain duk suna mai da duk damuwansu ba ba ba da ba yahudanci ne da kafirci damuwansu ba damuwansu shine musulunci ya za a yi su magance farkawan musulmi a kasashen musulmi a duniya ga baki da damuwansu shine kasan kasan musulunci ta iran da'awa ta maulana said hafizahullah duk shine abin da ake ta yi makirce makirce wannan kuma shi ya jefa musulmi cikin kaskanci da zilla kuma Allah ya ce ainihin a fito minu da da'ab da kitabi wa takfurun bi da'ab amma jazaa'u man yaf'alu zalika illa khizun fil hayatid dunya to yanzu khizun ne musulmai suke gani nan gashi mutane sun zabi wannan azzalimi fir'auna yana ta gasa musu yana ta gasa musu rayuwa to ma har yanzu dai ba a yi gashin ba sosai ya kamata ya kara ainihin wato gasawa ne mutane su gane cewa shi fa duk abinda ba Allah ba to kuma babu alkhairi a ciki wannan mutum bai ce Allah zai yi ba bai ce musulunci zai yi ba amma mutane ka har ma ba a so ka ce wai zaɓin Allah kawai shine kawai zaɓin mutane zaɓin su ne kawai ba so ka ce wai Allah ya zaɓa mana fi alkhairi a za su ce kawai shi da sauran to sai gashi kuma yanzu ya bayyana musu shine mai gasa su to muna fatan musulmi farka mafitan a wannan kasa da ma duniya shine komowan mu zuwa ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah اللهم صل على محمد wanda kuma shine abin da maulana said hafizahullah yake kokarin farkar da mutane kenan in kafirai sun haɗa kai akan kafirci da zalunci to ba abin ta tafi aluhu ta kun fitnatun fil arbi wa fasadun kabir haka ne ko a gani su kafirai ba abun auliya ba illa taf'aluhu su kafirai shashin su majibinta waliyai ne ga shashi in ku musulmai kuma ba ku haɗa kai ba kun zama majibinta shashi to ba abin da zai kasance a duniya sai fasari da barna an ce a cikin ƙur'ani ba inda Allah ya ce mu yi koyi da kafirai sai a wannan wuri su sun haɗa kai alkufur millatin waye to ya kamata a ce ma'abota la ilaha illallah a duniya su zama al'umma guda ba tare da cewa wannan mazhaba kaza ne ko wannan dan kungiya kaza ko wannan dan kasa kaza in dai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to sunanka musulmi ya kamata mu haɗa kai ne mu fuskanci maƙiyanmu mu komo zuwa ga addininmu shine mu duniya da lahira shine mafitan mu a duniya da lahira wannan kuma in kunne ya ji jiki ya tsira muna fatan allah ta'ala ya haɗa kawo kanmu ya kuma isar mana zaluncin azzalumi a wannan ƙasa da madin duniya baki da ya yi amfani da wajen ɗaukar mansa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala wannan kotu za a koma na sumanan Allah ya kawo ƙarshen zaluncin sumanan da almajiransa Allah ta'ala ya yanto mana sumanan ya kwato mana su daga hannun waɗannan mutane Allah kuma ya tabbatar da mu akan wannan turba din shahidanmu da 'yan uwan da suka gabata Allah ya gafarta musu ya su da rahama ya riskar da su cikin salihan bayi wanda kuma ba su lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke waje Allah ya kara mana imani da ikilasi tare da jajircewa wajen sadaukarwa na lokacinmu da rayuwarmu da dukiyarmu domin hidimtawa addini da bayan Allah wa ala muhammadin wa alihi a tsaye na